Afrique. na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta yanar gizo a akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalal a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro barkamu da sake kasancewa a wannan shiri na musamman da ni Shamsi Hamza Ibrahim zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan janye karban haraji na wata hudu a jihar Bauchin Najeriya don rage kalubalen cutar corona ga hada-hadar kasuwanci da rayuwar jama'a. Daga jamhuriyar Nijar kuma muna dauke da rahoto kan bada maganin zazzabin cizon sauro a jihar Plateau Najeriya. Matakan yaki da corona sun jawo kalubalen cin zarafi a wasu gidaje Abidjan. muna dauke da shirin a daina shan kwaya sai sharhin jaridun Najeriya inda za mu kammala da sharhin Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan ga labaran duniya daga Washington DC. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma shugaban amurka donald trump ya jefa ayar tambaya akan yanayin hankalin abokin karawansa a zaben watan nuwamba tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden kana ya nuna cewa bai cancanta ya zama shugaban kasa ba a wata hira da aka yi da shi a wani shiri na musamman a ranar lahadi a gidan talabijin fox news inda trump ya cancaki tsohon mataimakin shugaban kasan ya nuna cewa biden bai iya hada jumla biyu a bayaninsa ba za su gabatar da shi da wuri zai tashi ya je ya maimaita abu za su yi masa tambayoyi zai yi karatu daga na'urar nuna karatu daga nan ya sake labewa a cewar trump ku faɗa min ko amurkawa za su so su samu irin wannan mutumin a zamanin da muke fuskantar matsaloli da wasu ƙasashe da suke neman hanyar yi mana illa kwamitin Yakin neman zaben trump ya saki wasu tallace-tallace masu jefa ayar tambaya akan ko yanayin hankalin biden mai shekaru 77 wanda zai zama shugaban ƙasa amurka mafi yawan shekaru idan ya yi nasara a zaben ranar uku ga watan nuwamba kana aka rantsar da shi a watan janairu mai zuwa ya fara gushewa ne ko a'a a halin yanzu dai trump mai shekaru 74 shine shugaba mafi yawan shekaru a amurka an kashe akalla mutum bakwai kana wasu da dama sun jikata a jiya lahadi yayin da wani bam da aka sanya a mota ya tashi a arewacin siriya a kusa da iyakar kasar da turkiya a cewar wani mai sa ido akan yaƙi. wata mota dauke da bam ta fashe a wurin wani shatale-tale da zai je har gaban kofar wurin bincike ketare iyakar babu salam abinda rami abdulrahman na kungiyar kare hakkin mal'adama ta syrian observatory ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran afp kenan an kashe mutum bakwai ciki har da farar hula biyar kanan sama da wasu sittin sun jikata ciki har da mata da yara yankin larin da ke arewacin aleppo wanda ke karkashin sojojin turkiya da sojojin kawancin siriya ya sha fuskantar mummunan hare-hare da kuma kashe-kashe kungiyar observatory ta dora laifin harin na jiya lahadi akan kungiyar is tana mai cewa akwai yiwuwar baida martani akan karin hare-hare da dakarun turkiya da waɗanda ke goya musu baya ke yi ne kan wuraren na 'yan isis a yankin amurka na yin kira ga shugabannin afghanistan akan su kammala musayar fursunoni da suke yi kana su kaddamar da zaman tattaunawar samar da zaman lafiya da kungiyar taliban ba tare da bata lokaci ba a jerin wasu sakonnin twitter da ya rubuta a jiya lahadi mukaddashin jakadan amurka a kabul ross wilson ya kuma jaddada bukatar shugaban afghanistan ashraf ghani da abokin hamayyarsa a fagen siyasa da yanzu suke kawancin haɗaka tare abdullah abdullah su fara aiwatar da yarjejeniyar haɗin gwiwa da ɓangarorin biyu suka sanya hannu a kai a ƙarƙashin yarjejeniyar haɗin gwiwa da suka cimma da gani an naɗa abdullah a matsayin shugaban kwamitin sulhun ƙasar wanda ke da alhakin jagorantar tawagar mashawartan afghanistan don zaman ganawa da 'yan taliban da har yanzu ba a sanya lokaci ba Wasu daga cikin kasashe da suka sassauta dokokin nisa-nisa da juna da zaman gida suna samun karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 yayin da adadin masu kamuwa da cutar ke ci gaba da hauhawa a fadin duniya. A ƙasar Spain, hukumomi a jihar Catalonia sun yi kira ga mutane sama da dubu casa'in da shida a garuruwa uku su zauna a gida a jiya Lahadi. Jim kaɗan bayan da hukumomi suka umarci mazauna yankin kusan miliyan hudu ciki har da waɗanda ke birnin Barcelona babban birnin ƙasar su zauna a gida. a jihar victoria da ke australia wadda ta kunshi birnin melbourne an umarci mazauna birnin su saka takunkumin rufe hanci da baki a bainin jama'a ko kuma a ci su tara sanarwar ta jiya lahadi da gwamnan jihar victoria daniel andrews ya yi na zuwa ne bayan da aka aiwatar da wasu matakan kulle a jihar a ranar tara ga watan yuli shugaban hong kong carrie lam ta faɗa a jiya lahadi cewa yankin ya samu rahoton adadin masu kamuwa da cutar mafi yawa a wuni guda tun bayan da aka fara annobar inda sama da mutum ɗari suka kamu da cutar lam ta ce za a bar ma'aikatan da ba na gaggawa ba su yi ayyukansu daga gida tana mai bayyana lamarin a matsayin mai tsanani ba tare da wata alamu da ke nuna shawo kan cutar ba da ƙarshe birtaniya da china a jiya lahadi sun sake caccakar juna inda sakataren harkokin wajen birtaniya ke nuna alamun cewa ta yu zai soke yarjejeniyar da birtaniya ta cimma da hong kong akan mika masu laifi saboda matakan da china ke ɗauka akan birnin sakataren harkokin wajen birtaniya dominic raab ya kuma zargi beijing da take hakokin bil'adama mai muni akan kabilan ugur da ke lardin Shenzhen a yammacin china da yake mai da martani jakadan china a birtaniya ya yi kashedi cewa china za ta ɗauki kwakwaran mataki akan duk wani mataki da birtaniya za ta ɗauka na kaka bawa jami'an china takunkumi akan zargin take haƙƙin bal'adama waɗannan kalaman su ne na baya-baya da ke nuna alamun zazzafar tankiya tsakanin china da birtaniya. batutuwan sun hada da abubuwan da china ke yi wa tsirarun kabilun ugur da kuma batun sabuwar dokar tsaron kasa da china ta sanya wa hong kong yankin da ba shi da cikakken ikon kansa da birtaniya ta mika wa china a shekarar 1997 ta bullo da shirin daga kafa masu biyan haraji a jihar kama daga ɗaiɗaikun mutane hukumomi da kuma kamfanoni dangane da biyan kuɗaɗen haraji da ake karɓa a wata-wata shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji na jihar bauchi ma'azu usman ya bayyana cewa za a ci gaba da karɓar haraji bayan wata hudu nan gaba abdulwahab muhammad na ɗauke da ƙarin bayani shugaban hukumar tara kuɗaɗen haraji ma'azu aliyu ya ce cutar coronavirus ta shafi dukkan fannonin rayuwar ɗan adam musamman lafiya da kuma tattalin arziki da suka shafi harkokin zirga-zirga makarantu da ma otel-otel. akwai mutane da ɗaiɗaiku wanda suke za su biya haraji su da kansu sannan akwai ma'aikata wanda ake cire musu haraji to sai muka gane wannan annoba ya shafi ba kawai lafiya ba har da tattalin arziki na su wa'innan bangarori to sai muka yi tunanin ta ina ne za a taimakawa mutane masu biyan haraji yadda za su samu sauki so gwamnati kuma ta amince mana muka kawo yansu yan matakai haka wanda zai taimake su sai muka ga a cikin tattalin arzikin ma akwai inda suka fi shafuwa bangarori kamar sha'anin ilimi bangarori musamman makarantun da suke zaman kansu ana kiran su private schools to makarantun suna rufe tun da aka fara mm. kuma har yau kaga babu abin da suke yi balle su samu balle ko mu ce saboda haka muka daga musu kafa wannan abin ya shafe su haka kuma akwai masu sufuri harkokin sufuri mm. a rufe kasan nan a cikin jiha ma za ka samu a rufe garin gaba daya sannan a kasa kuma an hana yawo na lokaci mai tsayi saboda haka babu inda suke zuwa aka saboda haka aka tausaya aka ce su ma da su haka kuma wajen hotel hotel yawwa su ma wannan abu ya shafe su sosai tunda ba a yawo bakin ba sa zuwa sai ka je ka ga hotel babu kowa a ciki duk watannin nan saboda haka aka ware wa'in aka ce an ba su wannan dama an daga musu kafa wani mai sharha akan al'amuran yau da kullum tsohon shugaban kungiyar kwadago comrade coley. ya yi tsokaci kan tasirin ɗage kafar da aka yi game da haraji. Ka zai tasiri kwarai amma kuma tasiri ne wanda yake boye tunda ba a bayyane yake ba sai a hankali ne zai zo shiga mutane su gane cewa akwai tallafi na gwamnatin tarayya ta yi da na jihohi. To sannan bangaren mai shi kuma shine idan an yi kai tsaye zai shafi talaka don nan ne zai rage masa karfin sufurin da hawan farashin kayayyaki. To akwai da ana maganar wutar lantarki to wutar lantarki ba kowa ne yake da ita ba kuma ba zai tasirin yadda ake tsammani ba amma fetur da kananzir da sauran abubuwa na yau da kullum aka samu ragewa to zai taimaka gaya su kuma waɗanda suka amfana daga shirin ɗage kafar da gwamnatin ta yi musu ko me za su ce sunana muhammad nasai wannan aiki a sabir sunlight school makaranta mai zaman kanka bauchi muna godiya sosai mun yi farin ciki da wannan al'amari da ta yi amma muna sake mika kokon mu a sake duba mu da wannan roko namu da muka yi tunda kaga ba a samun albashi malaman suna cikin wani hali wanda wasu da shi suka dogara sai yara sun biya kafin a samu kuma su ma malamai a biya su to kaga ba yara kuma ba maganan biyan kuɗi Abdulwahab Muhammad muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A jamhuriyar Nijar an gudanar da ba da maganin rigakafin zazzabin cizon sauro a birnin Kwanni. Jami'an asibiti sun gudanar da ba da maganin gaban jami'an bariki da sarakunan gargajiya. Haruna Mamman Bako na dauke da wannan rahoto. Yanzu haka ana ci gaba da gabatar da ƙididdiga daban-daban a yankunan jamhuriyar Nijar da suka alakanci kammala bayar da magungunan rigakafin cutar cizon sabro wa yara kankana a wani tsari da gwamnatin ƙasar ta kullo da shi tun shekarar da ta gabata da zumar hana yara kamuwa da zazzabin cutar cizon sabro, a gundumar birnin Kwanni da ke kumshe da kananan hukumomi guda hudu da suka hada da birnin Kwanni a lela tsarnawa da bazaga an gabatarwa hukumomi na bariki da na gargajiya irin yadda ayyukan suka wakana kuma a cewar shugaban hukumar asibitin gundumar birnin kwanni dr lamiru muhammad sani an cin magagaruman nasara zage wannan na farko da aka yi na rabon magani na rigakafin cutar malaria mun samu kusan kashi ɗari da biyu kusa ɗari kenan ana iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu mu bukatar mu dama kama a samu yaro kama kashi tamanin zuwa casa'in bisa ɗari to yau gashi an zarce mun samu to sai mu ce muna mu Allah godiya kuma kuma muna ma ma'aikatan kiwon lahiya kuma da shugaban da suka kama mana musu godiya kwalliya ta biya kuɗin sabuli mun cimma gurin mu wani matsaloli ne aka fuskanta a wurin wannan aiki matsaloli su tu dai na dangance ne da kayan aiki da bamu samu su zo da wuri ba an dan samu dan leti amma alhamdulillah Allah cikin ikon shi an samu dai an shawo kan abun sai mu ce komi dai a ƙarshe ya zo daidai kuma muna ma al'umma godiya da suka bada haɗin kai da inda muka je dai bamu samu matsala ba an karbe mu da hannu biyu uwaye sun karɓe mu sun ba da idan musu magani sai mu ce Allah Allah ya rika kuma zagaye na biyu muna fatan ya haka. Mai martaban sarkin birnin Kwani Alhaji Muhammad Salifu Sardauna da ya halarci aikin gabatar da wannan kididdiga a dakin taro na babbar asibitin birnin Kwani gaban 'yan jarida ya nuna gamsuwarsa game da irin yanda ayyukan suka gudana a kamin ya kira ga malaman asibitin. Mun zo Haruna mun saurara duka yadda abin ya tahi cikin ƙasar Kwani gabaki ɗaya. Kuma alhamdulillah kamar ga ka'idodi ma wa'anda a turance an ka tsaida kamar ya kamata kowane district shi samu namu ma na kwanne ya ma dan dara abin da ya kamata a samu in ka shine muna yi musu godiya su likitoci da sauran wa'anda ka shiga gida-gida da kuma al'umma ga baki ɗaya da goyon bayan da ta bada lokacin da duk an ka sallama musu wa'anda abin ya shafa ana hidowa yara ana yi musu magani kuma da fatan a shakfuwa ko yaushe an ka tashi irin wa'anda ayyuka mutane za su ba da haɗin kai domin a samu a ceto yaranmu bisa ga cirutun ne waɗanda ba mu da bukata gare su domin al'ummarmu ta zama mai lafiya abin da ya kamata a fahimta lokaci-lokaci ana gamuwar jiha ko wani likita zai zo shi haɗi menene ya gudana cikin likitan shi to mu fatan mu duk sadda an ka ga muka matawa shi zama duk likitocin cikin jiha tawa a ce na kwani shi na a gaba gaba da kulawa bisa ga harkar tattalin lahiya al'umma kamar yadda mun ka sani likita ma kamar banda aikin shi na likita akwai aiki da agare shi na waye kan mutane domin akwai wani akwai rashin fahimta ba wai ya kiya ba ne saboda bai son magani amma wani bi suna kiya ne saboda ba su san abin da an ba to shina da kyau bayan aikin likita shi zama kuma ya zama mai wayin mutum kai a yi ma mutane waɗanda ba su fahimta ba siyasa yadda za su gane abin da ka umarnin su. a jamhuriyar nijar dai yanzu haka ana ci gaba da shatata ruwan sama kamar da bakin kwarya a waɗansu yankunan ƙasar a abinda ke baiwa sabro damar ƙara yaduwa inda yara kankana da mata masu juna biyu ke kasancewa cikin hatsarin gaske abinda ya sa hukumomin kasar tare da masu hannu da shuni da ke tallafawa kiwon lafiyar kasar rarraba gidajen sabro masu magani da kuma wannan kwayoyin rigakafin kamuwa da cutar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar Tokar da a shafa shirin na zuwa muku daga ofishin muryar Amurka na Abuja. A jihar Filato kalubalen coronavirus ya janyo labarun ban takaici na samun cin zarafi a wasu gidaje. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. A tsakanin iyali dokar takaita yawo da gwamnatoci suka sanya ya janyo rashin abin biyan bukata a cikin gida kamar yadda wannan bawan Allah ya ce. Sunana Abdullahi Said komai na gidajenmu babu hanya in ka zauna a gida a nemi abu kuma ka gagara bayarwa kai namiji ne kuma ka zama kana jin kunyan mata da yaranka a ce suna kukan yunwa ba daɗi. Matsalar rashin ababen more rayuwa a cikin gida ya janyo har an sami rahotannin cin zarafi a wasu gidaje lamarin da Hajiya Rabi'atu Abdullahi da ke nan Jos ta ce halin kunci da talauci da al'umma suka samu kansu a ciki sun kasance da matsala. Hakki dai ka'ida akan mazaje yake. to mazaje kuma sun shiga cikin damuwa sosai ta zama wuri daya ba zai yiwu kuma ya zama na cewa hakkinta da hakkin ɗanta yana kan namiji akan a bayar ya zama na cin zarafi da cin duka amma ita ma fa ba a ce ta kama hannunta ta zauna shiru ba ita ma an ba ta dama ta nemi ɗan abin da za ta iya yi domin ta kare kanta da iyalanta matsala. Shi ko Ayuba Sheshe ya ce wannan lokaci ne da masu hannu da shuni da ƙungiyoyi masu zaman kansu da na addini addinai ya kamata su tallafa wa al'umma. A wannan lokaci na annoba shugabannin mu kama daga shugaban mu ekwa president an ja hankalin mu da dole ne mu tanadi hanyoyi da za mu taimaka wa membobin mu dole ne muka zo da hanyoyi na karban gudunmawa daga waɗanda Allah ya huwace musu aka haɗa gaba ɗaya sai aka kira ɗabban muraye da marayu da marasa galihu da wanda ma ba shi da shi a zo a yi layi kowa ya karɓi abinci. A wannan yanayi na yaƙi da cutar COVID-19 rahotanni sun nuna ƙaruwar ayyukan ɓata ta gari. Kwamishinan yada labarai da sadarwa a jihar Plateau Mr. Dan Manjan ya ce gwamnati ta ƙara wasu matakan tsaro a jihar. Gwamnati ta karfafa kuma tana ƙara karfafa yan bangaden nan. Wato vigilante muna duba hanyoyin da zamu zamu kafa eh, community policing wato a sa kamar eh, yankin al'umma su sa ido a kauyuka. A bangare guda kuwa mamba a kwamitin da ke yaƙi da yaduwar cutar COVID-19 a jihar Plateau kuma ƙwararre a harkar har hada magunguna pharmacist Kim jerry bot ya jaddada batun daukan matakan kariya daga cutar ne don rage shiga matsaloli. Da farko dai ni na so mutane su gane cewa ya kamata mu tsaftace kanmu. Mu tsaftace gidajenmu. Kai kuma za ka fita in ba ka da motan kanka ko ka da keken kanka a kafa za ka shiga motan kuɗi. Ka tabbatar cewa kana da face mask ne so a yi a siya sinadari wanda ake shafa hannu ana kira shi sanitizer alkalumar hukumar yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa a najeriya na nuni da cewa masu ɗauke da cutar sun haura dubu ishirin da ɗari hudu yayin da mutane kusan ɗari bakwai da tamanin suka mutu da cutar a faɗin najeriya fiye da mutane dubu goma sha hudu da ɗari tara suka warke daga cutar corona a najeriya zainab babaji muryar amurka daga jos a najeriya dai a sha'afa ana sauraron shirin nan daga muryar Amurka a shirin hantsi da ake yi wa kirari ne ga gidan kowa. Yanzu lokaci ne na shirin a daina shan kwaya. Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin namu na Adena shan kwaya. Binta Esiyar ce dauke da wani sabon shiri. A cikin shirinmu na wannan mako, wakilinmu na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari, ya yi hira da Dr. Ibrahim Abdu na NDLEA Kano don jin ta bakinsa ko harkar shaye-shayen miyagun kwayoyi lokacin da aka yi lockdown wato killace ta rabu. Ahmad Daba a Najeriya don jin yadda ta kasance a hirar Mahmud Ibrahim Kwari da Dr. Ibrahim Abdul na NDLEA Kano. Ta'ammali da miyagun kwayoyi ya yi ƙasa ne ko sama ya yi la'akari da cewa ba a zuwa ko ina jihohi an katse unguwanni ma ba a shige da fice. Mu da mun ɗauka cewa a sanadiyar wannan abin annoba ta covid-19 da kuma matakan da gwamnati suka dauka na amfani da jami'an tsaro don hana fitan mutane zai rage laifuka sai muka kuma abin kuma yana nema ma lokacin ya fi ma dama yawa abin da shine akwai ma'aikatu da yawa na gwamnati waɗanda an rarrafe su saboda an ce kowa zo na gida sai na wajen sai suka koma wajen sai da kwayoyi da kuma laifuka daban-daban har mun dauka ma wajen aikin mun rubuta mu ce mana suka kada ku rika aiki da yawa kan aikin kwaya saboda maganan annoban nan saboda saboda ya kamata jami'an tsaro su concentrating wajen tabbatar da wannan maganan tsayawa a gidan to sai kuma muka kamun da muka yi sai ya fi na shekaran ma gaba da aka wuce shekaran kamar kana cewa aikace-aikacen da ake na miyagun ayyuka a waɗannan watanni uku zuwa hudu ya ɗanana yadda aka saba gani ya ɗara muna masu shaye-shayen kwayoyi kansu ma ganin cewa kowa an ce zo na gida magungunan ma da suke sha da suke haɗa da ya wahala sai suka ƙirƙiro nasu magungunan daban-daban wanda za su sha don su samu wannan irin kuzarin da suke samu idan suka sha wa'ancan sai su hada wannan su hada shisha su hada da magi da lakasera da panadol da coca-cola wayannan su suka fi yawa a wajaje sannan kuma su kansu yan kwayan kuma sai suka kara yawa to in ku aka ya kasance shaye-shaye yawa yan kwaya sun yi ka san ai laifuka ma kamar irin su kisan kai su fade da sauran su ma kara yawa za su yi wani zai tsammani cewa tun da misali ba a zirga-zirga tsakanin jiha zuwa jiha kuma an yi da cewa ababen sanya mayan nan wasu daga ƙetare ake shigo da su wasu kuma daga sassan Najeriya ne amma tun da yanzu ba zirga-zirga ta yi waɗanda suke mu'amala da ababen sanya mayan nan yanzu ba za su sami ma abin da za su sha don su mayan ba. A to in ka in ka faɗa haka in ka duba a ce ba za ka ce an rasa panadol ba ko ko an rasa tomtom ne ko ko an rasa magi ne ko lakasera ko coca cola irin wani abubuwan su kashin ka dangare ai duk wayan akwai ko in wayancan ma an rufe ne to irin wani abubuwan ne suka yi yawa ake shaye-shayen su a nan su ne suka canji wayancan da ba a ganin su hmm. sannan kuma jami'an jami'an tsaro gaba ɗaya duk sun ba da fifiko kan harkan lockdown na na rufe mutane gida da yawa ba ayyukan da ya kamata su yi shi ba su cika yin shi ba yawanci duk suna kan hanya wato ayyukan yau da kullun na tsaro tsaro mm. to ka kamar wajen mu na ai wajen tan ɗaya da shi da fa muka kama cikin wata ɗayan nan da suka wuce na watan mayu kawai kuma tun da aka fara lockdown kuma mun kama kwaya ta kai wajen ton bakwai da digo takwas daban-daban har da taban iblis ma muka mamaki ya aka suka biyo su wayannan ma su abin mamaki shine tun daga kudu suka biyo hanya da yake kokin abu ne wanda da ka iya boyewa da ana lockdown ana rufe abun nan wajaje amma ya ake suka shigo ba wani hanya suke bi ko kuwa muka kakka masu mutane da muka kama kuma wajen 549 mata 16 wanda ya kawo jimillar mutane 565 waɗannan alƙalba da adadin mutanen da suka karu a lokacin wannan eh, doka ta kulle da kuma yawan adadin yanayin eh, aikata miyagun ayyuka me ya nuna kenan me ya nuna muku ya nuna cewa akwai alaƙa kamar da ka faɗa a tsakanin shaye-shaye 'yan kwayoyi da miyagun laifuka irin su kisan kai ta'addanci ne fyaɗe sata da sauransu tunda yawancin mutanen kasan ai sai sun sha abin zai basu kuzari zai cire musu rashin imani ya kara musu rashin mutunci da rashin tausayi sannan suke iya yin wayannan manya-manyan laifukan. Cin da kun gano uh, watakila adadin lambar waɗannan al'amura sun karu waɗannan matakai misali ko kuka kara bi kenan uh, tunda za a iya cewa yawancin mutanen nan a gida suke a zaune misali ko kuma suna unguwa ba ko ina suke zuwa ba matakan shine ayyukan namu mu zo da ayyukan namu kusa da mutane don mu samu rahoto gun wayan mutane da suke unguwanni ma'aikatan namu ma ai ba yawa gare su ba tunda kaga ba mu zagaye duka lokacin arba'in da hudu na Kano ba duka ma'aikatan dila gaba daya ba su kai ma dubu biyar ba gaba daya na Najeriya na Najeriya gaba daya wanda idan civil defense suka na state ko yan sanda kawai sai su haɗe mu gaba daya so in ba dan saboda horarwar da aka bamu ba da turawa na UNODC a barkan da suka bamu da ba za mu ne irin ayyukan da muke ba shi wani lokacin ka gani dan na aiki guda goma ne sai ka ce mutum dubu ne a wajen to jama'a a nan za mu da sa'aya a madadin wakilin muryar amurka mahmud ibrahim kwari ni binta esiyaru da na hada shirin na kuma gabatar na ke cewa ku huta lafiya sai kuma idan allah ya kai mu wani mako madalla sai sharhin jaridun najeriya jaridun ne da jaridar bangar bangar na cewa ministan harkokin wajen najeriya godfrey onyama ya kamu da cutar coronavirus kamar yadda ya ruwaito a shafinsa na twitter na cewa an yi masa gwajin coronavirus har su a da karshen ya kamu da cutar kuma yanzu haka ya keɓe kansa a bangaren ta jaridar the point ta ruwaito kungiyar nan mai fabrikar kare hakkin bil'adama da kuma yaki da cin hanci da rashawa da ake kira sarraf ta kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ya dakatar da ministan da ke kula da yankin niger Niger Delta Gosul Afabio bisa zargin da ake masa da cin hanci da rashawa a daya daga cikin ma'aikatan gwamnatin Najeriya. Yanzu haka dai Majalisar Dokokin Najeriya na gudanar da bincike a kan hukumar NDDC inda ake zargi an kashe wasu biliyoyin naira da suka haura biliyan 81 ba kuma tare da an gudanar da wani aikin a zo a gani ba. Sai kuma jaridar Leadership daya daga cikin manyan labaran tana cewa shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ya rada sunan tsohon shugaban kasa Goodluck Ebele Jonathan talatin a ɗaya daga cikin tashoshin jiragen ƙasar najeriya da ke birnin wari tashan jiragen ƙasan da da ke garin agbo a jihar delta tsohon shugaba dr goodluck abela jonathan ne bisa gudunmuwar da ya taka wajen fara samar da hanyar dogo na zamani a najeriya sai kuma jaridar da banga na cewa shugaban majalisar dattijan najeriya ahmed lawal ya musanta rahotannin da ake baza cewa yana sha'awar tsayawa takarar neman shugaban ƙasa a sanarwar da mai bashi shawara kan harkokin yada labarai mr ola awoni ya fitar ya ce ko kaɗan wannan labari kanzon kurege ne kuma ma bai kamata idan aka yi la'akari ɗimbin matsalolin da ke gaban najeriya ba a ce su ma sun fara neman takarar shugabancin ƙasa a zaben da za a gudanar a shekara ta uku. sai kuma jaridar daily trust tana cewa wani uba ya rasa 'yansa guda bakwai a fashewar gurneti a jihar katsina fashewar da ya auku a ƙauyen 'yan mama da ke karamar hukumar malamfashi ya sanadiyar mutuwar akalla yara guda bakwai da ke aikin gona sanarwar da gwamnatin jihar katsina ta fitar da inji jaridar daily trust na cewa yara takwas ne suka rasa rayukansu a yanda biyar 'ya'yan malam iliya adamu yan mamani sai kuma jaridar premium ta da ake buga ta yanar gizo jaridar na cewa kungiyar malaman jami'o'i ta najeriya asu ta ce ko da an koma makaranta ita dai ba za ta umarci 'ya'yanta su koma aiki ba shugaban kungiyar ta asu dr biodun ogunyemi ya shaida jaridar cewa har yanzu suna na akan bakansu daga nan gwamnati ta biya musu haƙoƙinsu musamman abin da ya shafi amfani da mahajar IPPIS wanda kungiyar ASU ke adawa da shi. bayan ya jibrin murai Amurka daga Najeriya. Masauraro ga shirinmu na ƙarshe sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. ma'aikatan harkokin waje da kasuwanci da tsaron cikin gida da bai baitulmanin amurka sun fitar da wata sanarwar gargaɗi ta harkokin kasuwanci ga kamfanonin amurka kan haɗarin da ke tattare da kimarsu da tattalin arziki da kuma doka akan alakarsu ta kasuwanci da kamfanonin da ke take haƙoƙin bil'adama ciki har da aikin tilas a yankin Shenzhen da wasu sassa na China. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi gargaɗin cewa tun a watan Afrilun shekarar 2017 kasar China ta kaddamar da farmaki na danniya akan 'yan kabilar da sauran wasu kungiyoyin musulmai tsiraru ciki har da kulle mutane ba gaira ba dalili da tilasta takaita haihuwa kuma yin aikin tilas yayin da ake auna kabilu da mabiya addinai tsiraru yadda China ke amfani da aikin tilas ba a yankin Shenzhen ya tsaya ba amma yana ci gaba da karuwa a dukkan faɗin ƙasar. Sanarwar ta yi gargaɗi ga masana'antun Amurka akan nau'ukan hudar kasuwanci guda uku da za su iya alakanta su da kamfanonin da suke take hakkin bil'adama da dai ne taimakawa wajen kirkirar na'urorin sa ido da tattara bayanai ga gwamnatin china a yankin shenzhen na biyu kuma dogara akan aiki ko kayayyaki da ake yi a yankin shenzhen ko wasu kamfanoni da ke sassan china da tayu suna da hannu a sanya aikin tilas a hudar su abu na karshe a irin wannan hudda da kamfanonin masu take hakkin bil'adama ke yi da ake gani sosai ita ce taimakawa wajen gina cibiyoyin da ake tsare 'yan uguru da kuma wasu tsirarin kabilu da ko kuma gina masana'antu da ke kusa da sansanonin da ake tilastawa mutane yin aiki. A wata wasiƙa zuwa ga shugabannin kamfanoni a Amurka, a ƙarƙashin ƙaramin sakataren harkokin ƙasar ɓangaren haɓaka tattalin arziki makamashi da muhalli Keith Kraft ya buƙaci kamfanoni su kula da abin da ya rataya a kansu. A yau wannan na nufin kin shiga wata harkar take hakkin bil'adama, kamar yadda sakatare Pompeo ya ce matsawa gwamnatin ƙasar lamba akan yadda take danniya. Karamin sakatare Crouch ya yi kira ga hukumomin gudanarwa na kowane kamfanin Amurka da suke hudda kasuwanci da China da su gudanar da cikakken bincike a kan rawar da suke takawa a hudda kasuwanci don tabbatar da inda kamfanonin suke hudda saye da sayarwa. Ina da kwarin gwiwa a cewar Crouch. Kamfanonin Amurka za su ki amincewa da wata alaka da danniya da ake yi a yankin Xinjiang. Na farko saboda hakan ya dace a yi. Na biyu kuma saboda haɗarin doka da harkokin kasuwanci da ke tattare da hakan. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke cewa zama lafiya. Wassalamu alaikum.